Korintiyawa ta biyu Sura goma sha uku Wannan zai zama zuwa na na uku kenan a wurinku, lallai ne a tabbatar da kowace magana a bakin shaidu biyu ko uku, kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta faɗa. A zuwa na na biyu wurinku, na gargade waɗanda suka yi zunubi da sauran mutane duka su daina yin zunubi. Yanzu da ba na nan tare da ku, ina maimaita irin gargadin nan domin idan na zo ba wanda zai kubuce wa horon nan in dai kuna so ku sami tabbaci cewa almasihu yana magana ta wurina to ga tabbacin almasihu bai rasa karfi a cikinku ba a maimakon haka ya nuna ikonsa a cikinku ko da yake an giciye shi ta wurin rashin karfi ne duk da haka yana da rai ta wurin ikon Allah ko da yake mu marasa karfi ne a cikinsa duk da haka muna da rai tare da shi ta wurin ikon Allah domin aikin da muke yi a cikinku. Ku gwada kanku domin ku sani ko kuna bin Yesu almasihu cikin aminci, ku dinga auna kanku, ashe ba ku sani cewa almasihu yana cikinku ba, in ba ku sani ba, to, ya zama kun fadi a wannan gwaji, ina fata za ku tarar cewa mu ba mu kasa ba. amma muna addu'a ga Allah cewa kada ku yi abin da ba daidai ba, ba saboda muna ƙoƙari mu mai da kanmu kamar mu ne muni nasara ba, amma domin ku, ku yi abin da yake daidai, ko da yake mai yiwuwa mutane za su gani kamar mun kasa ne, gama za mu bi bayan gaskiya, ba za mu iya yin abin da yake gaba da ita ba, mun munna muke yi in ba mu da ƙarfi, amma ku kuwa kuna da ƙarfi. kuma muna addu'a ku zama cikakku. Shi ya sa na rubuta muku wannan tun bana nan tare da ku, domin idan na zo, kada ya zama ni dole in yi muku tsanani game da yin amfani da ikon nan da Ubangiji ya bani, ikon ginawa ba na rushewa ba. A ƙarshe dai, ’yan uwana, sai wata rana, ku yi ƙoƙarin zaman cikakku, ku ji rokona, ku yarda da juna ku yi zaman lafiya da juna. ta haka Allah mai kauna da salama zai kasance tare da ku. Ku gai da juna da sun bar kauna mai tsarki, dukan tsarkaka suna gaishe ku, alherin Ubangijinmu Yesu almasihu da kaunar Allah da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da ku duka. Amin.